باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقوله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الايه باب باب انك يا لا يذبح ان تقروا سندنيانا لله الا دنان لا يذبح ان تقروا سندنيانا الا دنان la kebe ha kene kai ari kannan qaga de sigatun nafi qatan den siga arabun kannul lugandi igana lahi an patana bakka hon maga nanti maga ke dabari annahayu iwartini kannan qaga de be sigatun nafi te qatan den nga masalan oson kan kannendi nke kana tata ke arjobe ha kene kai intake bakka yere adon ganati maga ke arjo bagayre inta bana bane ke inti inta ke arjo bakayre mana arjo ke bakenda ke nya kata bakano nanti centa nyana hillandi kenti maga ke arjo buguyere ndam pata baka maga idan indale hatande nyana ti kemparankinya nga iwatini kebe hakene ke inta ke nyana ko allah subhanahu wa ta'ala gati faman farada fihinna alhajja فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كنت كنت أمانا كنا قمرة كنيا قمرة كنيا قمرة كنيا واضح هذا إذا هذا فارنة صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد yokunta sitini mana kama ga yokunci idan yarabe hakana ka iti la yuzbah inta kursin na lillah alla dangani mana ni kannanga kamaga kursin danya alla dangani ke dingira do ke dingira fulana ya ay gonun tilla ka be hakana kai nahiya mana nafu intano hatan ni kunti babun la yuzbah kunna haw na sukunu in tanya na bamma ya kuntina la yuzbah imma ka kursin danya lillahi alla dangani kembere ngai nare digamen kuten idan onati hay gari mo gombe la yuzbahu bi in ta kursin danya na lillahi alla dangani mana kamaka kursin danya alla dangani walakin onanti lakani kannanga nafiyatun idan inta kursinde na allah dangani bimakanin ti jiraya yuzbah iga da yana fihi ken dingiraya ligairillah allah tanan dangan ke ko labe hay kana kaya o fasar a kunu nan dangi walakin tafsir anonga naha korenga tafsir kebeya kenni kannanga ati bimakanin bawu kebe hay kene kana faidanu hilla koynoy dingirantintoye aɗo dingirantaxallenmaxu masala anganati ke hatan hatande ñañana dingira kebe ga kurusinde ñana allah kana dangani immaxa kurusinde ña ken dingirai allah dangani mana be hay kene ke agana sabati nanti hilla kapano nga kurusinde na yere allah kana dangani idan an anta gemme dingira yi ollu gursunda nyalla dangani ken ya walakin baw ke faidan ne kan kannanga at-taqrib wal mujawara baw kana kan faida kin noya in ta kinnoya inta ya na dingira na dingira ta be iga ya na alla dangani ken yi fi ke wa waken koynoy baw kana kan faida koynoy hillandim inta kursinda ñana dingira nga dingira keɓe ga kursinda ñana allah dangani ande kursinda nga ñana ira allah dangana a tintoye kursinda nta iga kursinda ñana yere mununu dangana afan iga kursinda ñana mununu dangana yere yere tintoye inta kursinda ñana anta gemmoɗa kursinda ña allah dangana yerenga sikkandi baw ke ga kenna hankiwone iga kursinda ñana dingira ɓeya mununu dangani non taxallen dingira anta gemme xursundenya allah dangani ken ya idan baw kana dingirantintoye ado ma anta gemme xursundennaña kun dingiranuya antanke xursundenga ñana dingira kemme allah tana dangani anta gemme xursundennaña allah dangani kun dingira ya wa hakada fi kena kannan ka koynoya dingira ke immimimimimme anta gemme wona xursundenñayerenga kanga tu marastu bi zaidin ndangiti zaidiya aranya na ndangiti zaidu tintoyenga aranya na ndangiti zaidu tagalle magunga idan onati dingiro sikya hay dingira be ga kursin danya na mununu ndanga ne ken dingira anta dige mora kursin danya ken dingira imme dingira be tinto ga kursin danya na mununu ndanga anta ge mora kursin danya Allah danga ne ken dingira ya dingira be iga gursunde nyana mununu ni ken dingira tagallen dingira no anta gemme kono gursunde nya Allah dangani kun dingira niya na sabun nyamaniya warni ken nyana sababu ay na sorollo hilla kapendi adona Allah tana na kendaro de bunyu gona anga ni gidu ngai wa gursundu ñana kundangani anta gemme kono gursunde nya Allah dangani kun ya. dingira no anga nyini lambu nyu gona no yo kursun de nyana kundi mununu dangane anta ga mo kuna kursun de nyaken dingira alla dangane na sabu nya di hilla katta kebe nyana no nga anta me okuna alla mbate nyana nga kebe di hilla katta ke gani noni bane nga aga nu jinsu bane nga ken dingira ya na sabu nya tuzuru illa katta ke daron ta nga to ko soron ton do mendi wa ka de hilla katta ke asemben kita anyana sabu ina hilla katta ke jidika واضح هذا إذا أورني تفصيلنا آية نكون غند عندك وقول الله تعالى أدو الله دقان قننا الله كبه غورغني لا تقوم مغا سجنا نتلي فيه مسيرة نغني أبدا أبدا أبدا الآية كمسيرة بها كنك كمسيرة تغني مسجد الضرار تورا مسيرة يقول أني مدينة يواغل لنا أنت أبا عامر وهكذا أباك خزرج خزرج قبل نين يقول كبه غني أهل كتاب نيا يهود نون كتاب نون نصارى نون كتاب ada kun karanitu wa hakada magarnon nasara gondi anyi baten yana miga tina dangane aba rahibi aba amir rahib miga galinanti aba amir rahib aba amir kebe gani batana qoren oge fare sallallahu alaihi wasallam dimma ka ba gada hijra nyen nalli madina aba amir gada fare ngari kempa sida gunda kita amma dunya to ngondi inti fare idan ke aba amir be hay kene kaya fare nda to gonkre nanti aba amir al fasiq idan ni gada kre nanti aba amir allah batana fare nda to gonkre nanti aba amir fasiq dimma ke be sulama ko ngaina hankan kita ke aba amir ke angiri nan daga shamin jamanenga nan daga herakl bangenga nanti ina mo denya warna tini nasara nyo ku kanae ina mo denya igarni na duran palasi kita na parenda mumin nun ga jamo gombe nka i jama be garni ranter na takemanya ma duran palasi anyi maga ko nga da ngar sasa duna dun ko ni dalai daga na islamin jamana be gaja ma jamana ke ta galle mai go indunge ibazin na loire nya hana ibazin na rere ngani kembra ngai na ta galle ta ke idan aba amir gaga aro jama be gani do me iwa munda ini bazin ara nyu nyugo kem palle na fare do mu'minun ke ga jamma go suga kahirun ma qur'ana da su ko man tan no de da su islamin tara ke no gonye a mamu ya amme a amme insha Allah ken da Allah ndodo insha Allah ko ren do na ona ona ona sallallahu ta'ala wa لا يذبح لله انت قرش دنيا على دنيا مكان الدنجرانا يذبح فيه الدنجرا يا الدنجرا كبيغا قرش دنيا كندي غير الله الله تنانا انا قرش دنيا انا دنجرا بي الله دنيا قرش دنيا نكندي دنجرا ken dingara tinto en ka kursin den tanya na ken dingara ken dingara ta galle man ka kursin den tanya na ken ku dingaro soronga gursindenya na Allah nan ngani dingira sui antaga ma agana gursindenya Allah imme dengan ken dingira ya andang gursindenya Allah dengan den kantang kursin gursindenya nyana nong Allah tananda antaga men non tintoy antaga men non ta tagalema antaga me na sabunya tu ko mantenga nyana nya killenya kata hilla kapenga wa hakada awadingira kadaro nyorno soron pakren hmm. jonko ta babu nyimme koda eh digamenya kamma bahu kedo fahu kebe ganonga wa hakada la kebe hakene ke oda diga menya ke kamma anta hata jin sagai mm wa qaulullahi ta'ala ala la diga ala ke kebe urgen te gane la taqum fihi ma sigi miside kede nan talle abada abada ma ra'ana idan ke miside be hakene ka allah subhanahu wa ta'ala ti والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله idan kamisira be hakana ke kan ko to rakta sanjonga abu amir arrahib rahib wa hakala baka khazraja ani bate nyama aron nasara gunni na nyabata na gore mi gatini abu amir rahib faren gare hakatin be kata madina ha faren pas da gunna raga anya fasriya wa hakada faren da to gora nanti abu amir al-fasiq idan rahib ke bugunon anya kananga

agar ka te hera kiliya ada hinu mogon kona da nanti na hera nya ga faren do mu'minu ga janna mogon be itaranta nya na mina baz nya mun du dudangan idan duna dilen ki kanya hakene nonga ana la serenga janna man nan baz nya waratin to ndanga nan nya waratin to ni biram dan anna kamanga ja misal di har gajan gumbe no hakene dunadi igana la hanken jamane ga janna anken da ken ganta frontier aga ganta jingini ando kebe ga dingina daga ni bazin munde erenya hana ga ni bazin ngara erenga biram dani kem palle ananga jakita dan anga ngalle hara afghanistan ga kuntu ga janna ida e, baz mundu minna pakistano dan nukusu igana nonga janna ina baz mundu na non tinto kem palle ina yang kay erenyi mekam idan tarantanya nama ana baz nya mundi idangane hana kem pakati ni mo kontro ndi ina ari ga jangen kenga nya birambe abu amir ada harelli ti madina katta munafiqun be nu ganon nanti sasa ina miside nyugo taka miside te ina taka na mo gon turondo haka da ina koni nanti kunda taka masjidu quba allah to soro nyugo nu ya be suran tara kana nonga wa haka da watun tonga di lenjurun tonga di kamenga na daga ga di jinkibare ndo be tanam inanti da miside ke taka tikiyai ikumma taka ti ho ho tanaya ko allah allah subhanahu wa ta'ala megadi iwa iwa mo gombe ima taga tikeya walakin ida kwa kon fa'lan ida misiren taga igara misiren taga durambe igamadi nanti na ko farenda sallallahu alaihi wasallam allim sallimi side ked. idan kengana nya subha sun taga ngallinonga soronga na ngari farenyi me garaga sallinonga konto kanga ta jonko ni nonga non kanu ngarno soron tondo mende kenya na nga ngalla haga tunya duna dun ko ni wanya na sasa kon masalan soro darjan tonga ni soro benoa anai sasa kana ken maga baga tinni ke ama kila kita haraka mangane baka ya poti no gonya na ti kera kan kitten dan dan bugu ya poti no gon aka man dangin te ke ya poti ter soronga na ngara kitte watin jaka kan baga sirenye na hotu sasa ken kamanga idoma me nyana kamanga kin ta to ko konni aga yang kaya poti nyuga aga baka ide imo bayenya utuna kine ke izin izin ke di mo bayenya utuna kine nan ta do ke bana mugu million kontu ida kenya go ba ko ta soronga rangari ken kitten di bane kasri nya anta sallin dan ko ngaduna dun ko no lenki adaya wal ilana tuli ta ko ren petiwa idan ni gaga da kanu faren nalli sallallahu alaihi wasallam soron na ngarno ngana darjan kini idingira kai wa haka da nani da na tuli sen na soron kina jonko inon i harengar ta kai farenga sallallahu alaihi wasallam ati sa sai daga na tabuka gajangenga ka kana dunga yi kana girta bu kaka jange nga mi gari salli si da kadi islami aballa Allah kibare wa an ga barahiya na nonga kempe aga majaga na ware kure nga ho haya ya Allah ta sikki kanga islami sun ta balla Allah kibare faran daga tabu kaka gajan nga ado madina ga to ko bane me walla bito hillime ya Allah subhanahu wa ta'ala da aya nyan kandi nanti kam miside be hakana ke maka siga di tanga salli na abadan la taqum fiha abada maka ah, sigi nan tanga salli ni kemi di na sabu nya mani ami side kama ta ga Allah kan ne dangan mi ke da ta ti hinu na ga tiya hanan ni nga ina nun toro na masjidin dirara na ken toro kan jamanga lokono mo gombe walla jamanga sankin mo gombe ta takhadhu masjidan dirara kem palle wa kufra ila ga di kafra gunga hankan kita mo gombe kenga ni nafa ga gunga wa tafriqan bainal mu'minin ida taga gadi iga hata nyana mu'minin do mena kana mazudu kubaga hakebe nyana kenyan talingi de wa nda jaman nan taga ndu wado ro qomi su ko am gombe anga nyini ke jama su gane sallin do me ba bane nga darja be ga kenga sima be ga kenga soro sikya doru soro illa doru hoy me bana sikki doru annanga re darja nda salama ko ngoma idan adu hatande mu'minin do mena kana wa irsada aro korotin do dugunde gaga yemmen dangani liman haraba allah wa rasulahu aro korotin do dugunde gaga yemmen dangani yemma kebe kada allah ga na faren gaja tangani aba amir al fasika nanti kunga kendo kuren kurendu kunonga aganari nganni rahibe do hammi rahibe giya ina kenda bari idan misido be ga tagati kuna ga ta sabu nganken nan maka sigi kande tanga sallim tanga nyabira be fare sallallahu alaihi wasallam ada soron ka huma mai nan tin daga mazlun dorara ina su ko man tenkara misidan ta karne akara hinya mari kare hinga na ra karne huki wado hada idan sahaba nun daga na misida su ko man tenkara na sankina nonya sun kutummen idan kem misida kibaren pa kene kaya idan onta nya na kata ya ke faida nga walakin hibana na ngoranta mun kenga manin tigi kem misida ga kare igara taganga ne be kamma do kan jabara kan misiri ta ga gabe be ha kana ke khair ya islam a gonno gonda ar na jidi amma ikhlasun nan nya no gonde amma kan nya na dimina bugin dudi de amma kan nya na to ko kan nya de anya ikhlasun nya kamma aga manya ikhlasun kamma ke girna kan ga be anya na kafunga kafunga baraje sunte musulu nyugo nano kundo kare nyang kawa walakin lakaran takatine basga kusar tunu man me sanga ni ni wino gonde misal de jamanu nyugo na adilen ki wasrom tinasene nanti misiran daga anna garlan daga angana taga bira me kembre ngai kundo aqida ngar ni garon dina no gondi mi gara debelle minen tu illa na sunya kille kana kamma kebe ga islam akun kille kana walakin iranta dun ko tabane nanti kama ga salli iranta dun ko tabane nanti kama ga qur'ana gara irna nan to mi sidun do garlan taga ne gani taga nan dugu tay ganaro manahiji ta'lim kebe ga ne karangun den kille ngado hube tana na sunya kamba ga maga nanya hinu tanani hinu kubenu lakara ganta katina gadi to kendo nta daga ne amin si sido amadraso angana tagana hatajini nganni khalasin kenga allah subhanahu wa ta'ala dangan idan sasa hinu dantan to ano maga hinu sikki ko halan ni kannanga allah ti faren nan maga salli ke wa do hada hillandi sahaba nunga ini sallini cocin kompundi mana english nundi kercen kompundi masjidil aqsa kanisa kebe nun ga umaru ga daga a sallati wa da abdullahi bin abbas haqati ikewa sallini tocin kompundi madama igaman tamasilu nunya ngaradi mana igaman natal nundo foto nunya ngarano gon idan sahaba nunyi sallini misidundi e eh, cocin kompundi kira hakena misidi takantanya allah ti nan ma sallati yere kaga ke babu na kannan kaga kamma igara kursin danya dingira su Allah tanan dangani maka kursin danya ngam maka nya ngam maka nya ka kalle ma gon kaga idan ito kana hawa ni ku hinu be no hakana ka ta'arudun do mena kan ku hinu sikki ta'arudun do mena kan ona ta alhamdulillah ta'arudun ta do mena kan hanan ni nga fare sallallahu alaihi wasallam allah ga tamma ga sigi kemisi de masjidun durara kedi amma ga sigi ti wa nadi sabun ni kanna nga kubenu gara misiden taga ga salli mo ko benyana faran na ken salli ko bana nyana urkuun ni bana sujuru ni bana tahyanun ni bana hatan pancen na minna ga sondome kenga gollun tusu ko manten ni bana angana golle ka dabarno yala kona tunan tan na golle ka dabar kam mogo kamma yala anna da bari golli gulle nya kamma man na da bari sanke golle nya kamma anta tuyi sahaba nu ga salli to cin kombundi be ga ni kerkenu ndo yahudi anu ga ido salli mo wanta bana angana islami ngari salle nga anga tunu ken islami nye ado kerkenu ndo yahudi anu onta salli mo ya isu to honya ni salli mo wanta salli mo ya kuda na me ga doppa ni ndini hatun do mana mana kibaru nga ke ga ga di uru kungundu sujudunya na me wa hada idan batu nyad bane ka imo gonun tabana o sallun do kerten do yahuda nun sallun tabana do ken tabuda kube ganan garno an ga tunu ti hakene sallina da Allah da ta sallini mana mana kibare dangan kursin da kebe hakene kaya kebe gara gara kursin dum munun dangana ana labonya sakakan nen kam mana kursi an be ga kursin da nyana Allah dan kakana labonya sakakan nen kam mana kursi farqun na minna hatan pancen na minna sondome kenga gollun tunya mo gonni bane ko na tunan tanda nya alla da manda nya mununya da ko na kentu ter lambe sunta idan onati dingira su iganyi bate nyana mununun danga ne renga walli ganyi bate nyana alla tanan danga ne renga jella ganani batu kunya mo gonga ni bane nya ta ga manna kemba te nyanonga ka jella gana batu kunya mo gonga ti bane aga manna da barnonga masala ganyu kursin denya na Allah danga ni dingira be awa man nan calli nonga ta ke nga man nan calli nonga nan ta man na kurtin da nya irenga na sabunya gollu nyam mo golli bana nya irenga igay salli na Allah tanan da ngan dingira be ya aga man ken na kurtin da nya no man ta gemme na salli nya no nga na sabunya mana gollu nyam mo gonta bana idan doken bu da ngani an ken ngan gollu nya na Allah da ngani ado honu ni golle nya na Allah tanan da ngana ga gollu kunya mo gonni bana ma kan kalle ken nya anda nya Allah da ngan den kama ka da barnonga to ska an kan nyimera mar tane tai sira tana da ngal la na mar tai wa haka da garen da tungunta ka baka medi sembe nga gara gumunga nonga na sa bunye wati ni har kartanu marno kunu kunga har kartanu arno no kunga do ken ta udanga ni anta gamma nyammo su ka manten idan umar nu ganyin salle ni kerji misidundi yahuda misidundi ado Allah gati faren na ma salle masjidun dirara di ado faren gara hatan da nyana ti kursin nyana allah ta tanan dangan dingira be umma hursindenya idan farkum pay kene kiyai gollu nyam mo ngani bane ay ko salle ti salle sallu mo ngani tini bane anta gemme amma nyam mo ngana bugu bugumedi awa gemmeren hmm. وعن ثابت وعن ثابت بن الضحاك hmm. رضي الله عنه قال hmm. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذره فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما وأن ثابت بن ضحاك نمو ثابت مغا رضي الله عنه وقال لك ندم بقى مغا قال أتي نذر رجل يغو يغو تغي أن ينحر إبلا إن يغمو إن كمبرا إبل أني كان اسم جمع جمع نتغنيني أنا الله يغمباني أنتنا البعير walakin ibil ani nanga ismu jama jaman nya ñakene kenga ina ñogomoy go ina kumbura bi buwana ti buwana ya buwana dingira ñugani makka do madina naga wa hakaza hogaza kamma nanti yalamlam sase gati nokoɓeda sadiya kengani yamani ganko me katinga nanta ana erentintoñadi wa hakaza ntinta katta makkayi dingira ñugani igo kettege nantina ñogomo ñaburana ken dingiraya fasala annabiya sala allahu alaihi wasallam igo kera annabi ñimmentirndi faqal annabi ñimmenti hal kana fiha watanun yala munu nan kasowa min awsani jahila galli jahilagum munununga yucbad iga bata yala nan kaso jahilagum pakatinga munu ñugonu ñino iga ñabata nan kasowa qalu iti la ai kembere nga ay gonu tishkal ni kannanga irama ta qal itiqalu wala mi ishkalun ta kende aranya nan kyan din tirndel londe ka gana tirnin den nya yala munu nyuno tel mantel la ka pinga inati ayama ino kembere nga nya kanna nga iti la ay munuma ino nan kaso jahila gon pakatinga ati alayhi salatu wassalam fa hal kana fiha aidun عيد يالا صلي يغني wa. min ayadihim gelli jahira gun tallunga qalu iti la ay salli gamainonga عيد عيد نكنا اسم لما يعود تغان هندان هو كبي غساغني ما انا هاغد ساغرني هاغد ساغرني مثلا سن قصن تلم باي سينا سوغا داورني تابانه بانان تلم باي كن سينا سوغا داورني تابانه idan wala ga daga nan ta ganna lissina su ko ke daga nan ta ga re awanya na العيد الزماني أدو العيد المكاني أغاتي من كان قاينات كان العيد الزماني أغاتي من كان مثلا أغنى قصص وهكذا تغصو بالمحرم قصن نسينا قصعنا يا رب أرنا خيرين كنويا ogana sasa nanti kaga so karago haga to ona nya mana mana kibaru nyugono ai kurusin don do hubetana anya kannanga al aidul Zamani. walla ogana sasa ona nya ke kabe ke hagatu su on togorni kurusindanyayere ka keñomaka al aidul makani idan aid arabun kanne luganda warni dingiranga kwagarni tinga wa haka da hakada jahilagundi ma maga hono kallenni kannanga hagati ñani ke hagati gana kiñete wi sangundu di batundi da kibarundabarni hono ka kallen peti hagati i e kallenni nga dingira ñuganano hagatu gani batundi marmanan nya hono ka kallengadi hagati ndo dingirancuade anga ñini sinendanke kaso adan ga kota hakke ke dingira fulane wada kana nonga idan hilli su ko man tanyi i maka nonga idan na da go e atirni ndenya yala munu nyino ga nya batana kaso iti ai yala talle nyi maka nonga nan kaso ga nyi kan talle nyana nonga wa iti ai faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nabi menti aw fi binazari e, binazrika timmandenya ta antekenga idan sa timman timmandenya ta antekenga hadisa tena mani koynoy gella nan kaso munu no nga anta gemme igo kena denya haram tenya na qifan wa hakada nan kaso gelli ma ganyima ganonga iganyi salle kenya nanonga anta gemme maninya anta gemme na no nga kam munu mai no mainonga salle mainonga doken cabuda farenda lakka munyigo kedanga na dan ona onati dingira sun awa gemmandangani anna bate nyanonga maganta dingiro hin dingira be igara nonya munu bati nga igara kana kurusi ndanya Allah tanga nonga anta gamanken na kurus eh, Allah tanan danga ni nonga afan igara kana kurusi ndanya mununu do Allah tananu no mana mana kibaru danga ni ken dingira anta gamme anna kurusi ndanya kem sawani waina nyano walle nyanya nan an kaso imya bari. dabar hillandin ne kan nga dingira su an ga tungala to kurusi ndini kegide tetanga su wanya na kurusi ndira maga kurusi ndanya nonga warni na sabunga soronga sunna kurumba utinonga kaga dangi kenni dingira noko Allah zinda nya na Allah dangani dingira suka ka nga basun tatkenga amma dingira sun munuga no walla munuga nyinonga walla hillandi dingira sanga tanga na nya no wano nyana munun dingira yi anta de manna kursinde nyaerenga wa hakada kebe gani jahilununga eh, i lukuga gadi umma ka kaya kun gadi tarisa ken ya masalan kumbane hakeni kun an anta ma oku silaminu dangan onka hiya شيخ awase ken ka kahiya honda i ganduna nga i nga o i nga bon fet ke ibn ka suka man ne tida siratal mustaqim di nantu omma ka kahiya man wa hakada di iti malik rahimahullah ati hube ga ni sallu ku igandunga ike wa gonni iniga wa hakada ike wa kanna imma gara Allah gati aw fisqan uhilla li ghayri Allah be wa hakada dingira tana mudawana ndi ati wa kanna amma ganya wa ma uhilla li ghayri Allah be amma garo ken nogal wa hakada ida maliku tirmi sallu ku nga adiga mun nyugonodi akan tagge me annan kaya hoho di kengi nyagalindinya ma malik ga konni nanti an kawa isallun kota ngan ken na lakan de kai malle munun na maka bugu ga kapia ma malik ga ken konni yala ka man ke be suka katika hir kuwa na suiwa la la la la la salamin lem mun ga bunga di harai ko gorunyi me na da ga ko gorunyi me wadi igono maka ko mane gollen ta di tisinan kasana ha ono maka ko mane gollen ta di mana mana kibaran duro nyanta iga kartun ko mona ga rindini no kunci ga mana mana kibarun ko ni tanni aga kembere waga ne nogo islaman ka ya afi kan ko to da diga menya keda ma ta jon ta ke ka ta kenga anta gemme iga nduko magiga iga kube nu kinnanga kahir nun ko ella ga na gemme yahudi an ni faran kunno awara gana amma ho ga jongini ti dina kya gi nya dina walla gi de manano gonda ga ko yo fi ga na jongin tenga ti dina nga ken ni ku indambe susu ko mantenye kan do kan jawu dangani o hataji ni ono mo gonto faranti sallallahu alaihi wasallam fa innahu hintanunga la waka'a timmandenta linazrin tekke dangani fi ma'asiyati llah ken tekke ga allah kutenyadi anga tegu hode allah kutenyagani timmandenta ken tekke da kafaran bugandi o gana allah kuteya an kona ga tege inta kenyana walli ina kenyana kana allah kutenya tekke ke timmandi kafaran bugandi wala fima timmandenta ga la yamliku banu adam adam aran men ganta ken marna masala ngana ti sasa anti sasa anga kada gendanya na ti kamau jine lenki anda ken te ken mutu kamau jine tan ken ma anna baka minna na kada walla kan ga anti ngete go lenki kampini kam mundo ngunyen naga eska alla kampini kam mundo ngunyen naga idan onati timman den ta serendangani hongo hokebe ga anganta amarna رواه أبو داود أبو داود حديثك إلا وإسناد حديثك سندنا على شرطهما كان كتاب في السارتين كما كان البخاري أو مسلم إسارتين يتون تنينا غمغا منظومة البيقونية شرح النغن إذن أولا تتكمل هكذا كي yala tetenna kammogo adaganteyani wa mana kammogande ay wonuntu tetten daganteyani honuta haramunteyani honutu makruhunyani ibn taimia rahimahullah akanga ne katta akaba nyai wa hakada ada aharamu ada makurna gumpo poko te ibn tamiya wa ne katta kenyo parente sallallahu alaihi wasallam wa bugondi bugundi na nyana kutungana nyama kati tekenga paska tekenni kanna nga tekenni hilla al mutlaq ada al muqayyad masala anyi mente te ku kunnga tanga bito sikisumuna allada inat keda al mutlaq ndin ni kanna nga gelli alla gana nyandan kaya kebe tantem tempa gana sage katinga suminga rabiton sikki sumada muqayyad ro hada idan mutlaq ado muqayyad ay gonun tu konen ndo haramun na kannan kaga do muqayyad amma mutlaq iti wan takengam ona ti tatan tu su ko mante adina shay hon pawre ranke ora ga kon ni gello ga mata haramun tenni ona ti makruhani maga dawari maga tebu warni tekem po gaba danga mammo on tawanna faga kunya kinyanga amma gelanga na teke ngutanga na teke kati mandi baraje nganda ngan ken qala kati yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira idan teke nyi masulu makruhu nyani maga dabari nyaka ngana saha ngake nyana nyaka ngana sagar ni ngake nyana nge megana nkon mbaga sunu ngana gage ngake nyana wa hakada allan allan din cire dinga doru ngana ngake nyana yani sarti nya alla kamanga na kenyin dan na nyanga makanya ntanya na makayeti ona onati maga dabari amma gellanga na kan uta allah kute ga ya timmande nyanka ma wajibi allah timmande nya kita wado hada atimmande nyanka ma wajibi anga ma timmande kafara nyanka ma idan tekko ngata kan ka to hodan to hanan ne kannanga nazro pa allah mbaten ce masalan nan tegu nan tanga allah subhanahu wa ta'ala bata onat kebe hakene ke awajabi nan kamman ne ke timmandia masalan te gunga kaso sumuno walla ante gunga ke sadagini awajiban kamma anna kaina man nadara yuta allah fal yuta anga te ko nan tanga allah bata anyan kamma wajibinga anna allah batu din ni kannanga nadrul ma'asiya allah kute nteke anana te nan tanga allah kuna kenga nyakute mpasu suko mantenga kebe hakana ke onati ahramun tenya na anna timmandenya tiketekeya man nadara ya'si allah fala ya'sihi idan tikandin ni kannanga ceke kebe ga wurnu kun eh, mubahu ngur dingiranga mana den ngur dingiranga inat kenna nazarul mubah masalan sa annan teguti higoya higo anani hidagan din tanyan ke ni annan tegeti ga masa annan ti nte go alenki dor ko gullellonde ni walla nte go alenki man toro kurumba ngakello nin kittenga andor ko gullellonde ndaga tanyan andangani amman toro kurumba lon tandaga ken nazarul mubah nyane ke gellanga nanya anya erenga anga manya kita kafara nyana kam wado ada sikandini nagatandini kannanga nazru lijaj wal ghadab buttenga ado sune kenteke kenne nga masalan ankan tikkenya lenka anka parlement tikkemanya anti kega manya lenki su ngasine su munu walla kega nanya lenki su nda kame kadare idan kebe hakana kainat kedangani nazar lijaj wal ghadab kebe hakana kaya hada maran man tagawa annaka dabari wado hada an tagawa annaka dabari nka gelle andanya kita imma anna kafara mbugandi imma nga teguti kebe annaka dabari oda me kuta ngati lenta al kabar karlanga an kan tamari nti awa agananya al kabar karla kelen kisun ki habito sikisumun parce que mpa gara tongunya kita no nguru genya nade felan al kabar are karlanga sasa imma nabito sikisumu imma na kafara inat keda butte inte ken karagandin ni nga nazarul makruh kone nga kente ke mana anna nte gu hi koni nte go kamana hi haramu te ti kabe ha kene ke wona timani iwa konni anna timman danya tike kebe gan kamma kenni kafara nyem tumundin ni kanna nga nazarul mutlaq tegendi warante masalan nti teke gon ke danga alla danga ninke kamma kumbenu ha kene ke ya idan am koni ma ho koni nanti na kanya na amma teke nga bito siki sume bi bito na kata anti teke win ko kama kamma alla dangani idan kebe ha kene ke ya onati mane anga ma ho to kon koni mani nan ka kafara nya nan kamma ireng idan teke nga takandini kata kutum ya sakan ta bu dangana wa tajin hadamaren menga annan ta gado halle siri siri siri siri higa be ware ba to ngan kawanya na wala ken on daga mona ke tumman babu فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه في مسائل مثلا وكباب دي الأولى هم فهنا تفسير قوله تنكن لغا من تفسير غاتي لا تقم فيه ما سيجي مسيرة كده أبدا أبدا أبدا ننتنى صلينا دي أنا باتينيانا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثانية هلا لنا أن المعصية ننتي ألن كتنها قد تؤثر هاغتنا او باتن في الارض مجلي واضح هذا ولا ان لنا انا تقلت حقيقه او باتن في الارض مجلي ورني قد أورني لتحقيق ولتقريب قال لا في الماضي غنى واضح هذا وهكذا قال لي في المضار نجمني مني منيا للتقليل والتكثير اذا اناتي haga tunuya walla onati haqiqa kebe gana allan kutenga wa battenga nyana fil ardi munyandi wa kadhalika ta'a allan baten kana kenya mugadi allan baten pe masalan misidu kubenu hakene koya yala iya hetu munyan quru qurugin wa iya hetu munyan no qusirunga wa maninda kenya allan bate kebe ganya nonga idan allan kute dingira nun kaga allan kute kai baten nyana erenga dokanya sawidi faren alayhi salatu wasalam aga tomma kursin denya dingira nga dingira be gara gurtin danya Allah tanan dangani nonga idan misiruku asarul ibada Allah mbate ke batte be ganonga doro be hakana ka asarul ma'siya Allah kute ke gara ken kabatte nganonga misudu nyani ding nukun dingira tenenga kanya ne tungka nyugo nga kuna nanti go gamanya lengi eh, Baghdad Iraq woni nanti go gamanya lengi iya kenga idi yakengara kengara hmm. wadah agara kanya tuanon tu suka homa me ani min tuanon tu suka homa me nanti kenga manya lenki su iya ka kenda wi marande ndi da wara tuanon tu suka homa me ida hay tun kan yugo kebe iya kembe akene ke iganati na utun yugo mon kamma iranta ba kamarande ndi ille nga karne mangu ya marande ke dia iranta mo sunya na man to kamarande ke dia aga koto aga koto ada tuanon ko homa me abu yusuf al qadi wanonga abu hanifa qarlen qoreke ila abi yusuf alqadi ida kankiri daga da gara gara titun kan yugo nda kanya ka ba a ti bugura kanya kanya to anon ju santi bugura kanya kanya kam mo ata na wi marande ndi ida wara mo ho ka da ran daba ka marande na ndai tinin kinya do ranya kunna nya kondo ya ati dalle ngano nga ara ara wi ni dingira go be kan ta marande ata daga wi miside nda Allah to annal masajida lillah tun kan yugo amarande ho eti miside ngamarande ku kutenye tun kan nyugo ngara kado be kine ken ni hota na aya garen ta ga kundonga ida garen daga misire na ga winonga <laughs> ada ada ida idan onati kebe gani allan batenga ay batello no munyanga allan kuten kana kunnunge no kusu gara kursin danya nonga amu sogi ahu beta no maga kursin danya nonga alla danga ne kadi kunnu kursin danya ganya no kusu hmm الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الثالثة سكندنا رد المسألة رد المسألة المشكلة مثلا يغم من تنتن تاغندنا إلى المسألة البينة كتا مسألة بانغانتنا ليزول الإشكال كدو يغم من تنجربا كانونا warni kebe hakene go kaga di diga men koni nanti ikete boa ina ñogomonga ina kunkari bowana kambinte ñaha kene ke farenganti maga karnonga farentatu yala ganni kursinde ñinowa yala salle ñinonga antatu ta dabari ga antatu ma ñinonga idan ke hakken masala ñagambinte sa farenda sagandi banga bangantenga ada tirndi nanti yala munuñi batino nan kaso igonti ay yala salle ñinonga nan kaso iti ay ati nga dabar nonga idan masala nya kam min tanga nga asaga ndika to bangan tanga iskalu nga gilli bakam magano الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الرابعة نغتنغا استفصال المفتي nga كم امبتام بانشي مورندنغا إذا احتاج إلى ذلك جل غناها تاجكاتكنغا an kan megan mufti nga wasanda na igana silan kinanga agana hataji anna tirndindenya tirndindenya no gonde amma ga ma hata ji turnin de amma jarkenna amma jarkenna masalan sere ga na sasa talle arkanunun ni mani meya amma hata jannan tanna da hutron challe nya masa kon challe mo be tanama hata ji kenna maka yati amma aganar sasa ikela ko ben kito anna ko ben kito gani maka ganya ambila anna kanya bangandi dangane man na tirnda kan ko be kite warno ko ben kitu nga bunyani allah kan kite ya idan anga ay gonu ngalla ho mina na tirni ni gabe nya kendi wala kenga ya ay gonon qari tirni nan ta duguta na pawu ina usan ta jabi ya ahi aganani aka man tirni de kan ta mawdu ke kamangan du tampin din kafu sereng ngara ndugu ti tirni nan anda duguta biram banga jawu be kinne anna kinne الخامسة أن تخصيص البقعة بالنبر لا بأس به إذا خلا من الموانع الخامسة كرغاندي anna takhsis albuqa'a nanti dingira nga kare kararendenga bin nadhr titakenga la ba sabih basun kenga ida khala galli dingira ke gana dura wonna nyangari min al gallukum andi honunga ananyi munun tanonga wa haka dangananya anyi megoni jikandi munun tanyana nonga isalle kan tanonga ba tata anna anna tekenda hmm. الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية السادسة ولو بعد زواله السادسة مندنا المنع كماندنا منه لك ما قال تككيا إذا كان فيه وثن قال منغنا كندنغريا من أوثان الجاهلية قال جاهل غمنونها ولو بعد الزوال هرغنا قلن بل هرغن تغمون كباتنونها وأن فارنت هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية إذن agano ke digamen ta ken kamman ta gemme me har nan kaso anyino nga anke nan maga daga anga nyana kumba kon danai ken na bure da ngani hmm. hmm. المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله يرندنا المنع كماندنا منه إذا min a'yadihim gelli isallunga walau ba'da zawali haragana agillen palle maga kada barnonga anay nan kal to nyida gani dan kum fetin do kum man manan kibaro anya iga kul sundunya na Allah tananda hari ganta kanya na iga dawaran kan namma daga anga daga na kengirndi الثامنة hmm. أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية الثامنة تقول أنه ننتهن تانونا لا يجوز الوفاء ثم أننا تنترغنا بما تهون نذر أغتغي تكنا في تلك البقعة كن دنقردي لأنه ورن كم بها كنكنا نذر معصية كن ألان كتن تكنا anga teguti hube nan tanga yana ken dingire anta gemma na timman denya tikempo ya warni kembe ha kana ke kenni maniya allan kutu inta kenya ni kenga idan sa hakene qabru batenga tan cankin no kuntu suka humantenga anga ni soro go no sere menti kismatu dunadi onda kenya bito illa ina ti kun kisma kan sere gorenye adomi kenya na ina qabrun batengir ni ko nan kismatu dunadi duna su imme nan kismatu kan kisma ba su farenga wa faren ma makam ba to ku daga nan ken kisma nya batu oma kursindanya faren kaburun kamma ko daga na kursindanya ngal kisma kaburunya kamma o bara onta onta danya na kamalenki lenki saro bi bita kursinda ñanken kisma kaburun kamma wo imme kismanoka a oma ño imme kallun mo ko adagana ken ñanken kallun ya ri ke kisman kaburun bi ha kene kaga giristanga ngarna xerin kinoy allanta konninati tangare soro surunga yala sere surun kaga darjan na hilla ma wa ha ken ta kenta lai masala nga gonu ngalle sayyidatu nafisa no kaburun. gelle re na teguti kenga ma izbeti walla kanga e badawi ina teguti e badawiya مثلا احمد البدوي اي غون فاتبغل يا بدوي يا بدوي ay gonun turi mi gatina annabi nyimme nyane badawi me asul nike atar kuntunte ahmadul badawi atar kuntunte te asulun walakin wanna kabe tunte nga atar gondi kenne agoni anyimani ya jamban ta gore anyi wa hakada amai timmannin tillahi dunga lahidu serheti ona ka ta atar gon koni di kebe sabatin tengani amma soronda kenya nyan hita nai gana har ke mega ha nyar ho hota ho ke mega hem soron da nya hita na kita badawe kaburun pa ikene soron ngatte ke nanti he gara sugan sukan be sogo ata andi sikka ina kinni badawe kaburun nye te sunin do hoynu nya na ne ga daga naradi badawe oni menta gilli ne ga kono na kungutu igara gani sukan ponu ngaranonga hono ga ti ikunnan ku commerce nyoke be hakana kai sina ndi kana na habe kita iwa dan ka takandi na kata walla takandi sikka iwa ken bada we kaburun kamma wa hakada hono nga anati ikara nyagaren putte iwa takandi ni daga dira garan na kinya yakunga hutte ka takande wa ken bada we kaburun kamma wa kesko nya na izbiti no bada we kaburu sina ndi iwa jura na tasipwa wa ganya ni ujunu sikki igo ken na jura eh, ahijunga 300 alf ujunu sikki igo kenga na bada wi goni sinan de ta misra nonga wa hakada adab gab gab gab gab kana nonga masalan husaini no izbit misra yakuntu husaini qabrun ni yamaga iraqti ti qabrun ni kunya maga maroko era kuntu husaini qabrun ni kunya maga dimas ka suriya kuntu husaini qabrun ni yamaga sere bana qabrun na gati ha ta akhi ki qabru batebe be hakeno go go du sere waduna grindino duide ke kaburu bate on ma sere de mari kube gana ko na banganda dan nan tan taga me hilla penyen an ngoro tan mi gara gadi tan nan ka hiya ke kaburu bate be ha kene ke ya magara dia so so so so so so so ai gonu manga kanu daga ni kan nan daga ni kan dita to sanga assalamu alaikum kan dita kum ma halli ka tay bu ase ke nya bismillah ke on kinyano ngake ke ma kinyano ma kinyano martai lingalin to nya kunyi martai wanda daga التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده التاسع كبندنا la kapano kun kawancan na nga masin khatawnyani gellihi la kapano nga kun kawancan na nga fi a'yadihim isallundi walau lam yaqsidu haraka ma kare kare nanti wanyana ti sallekay an koni ga nyaaga tan anya masala an ga gonu ngalli nan ta ika woni ta feti kenya na de me ko mane tan wa waje ren kalli parce que ka hirnu ngai wa feti ndi e gale munun nan ma daga no oh, kundu do kundu anya an kanya piri piringa walla kan an na gonu ngari ko mana kundu ina daga yabbo tike ma ko ti feti ke do ko ga kanun dani ga daga buwa sonu do ko non ko bo ya akhi ko ta so ga ka ke dan na buwa so ko bo ku dan ngani wa ha walla nga ngalla na daga do killanga hotu go nurna parwati go to kan ta golle allen ki gada ronde ko ta gabe dango ma golle man nga ma kullun idan al hadar kull al hadar ko na alla na wala ligin ta gum na to ko kum mana ay peti ngoda ke dar sungu na ji ko ko baka di de kum bane banen to ku de ranga ka pi salle ke no kon allen ki wuro nyimme de amma anyi hono ga re ga gorto ndugu tare ga daga na de ha ha awa arnta ken nyodere arnta ken nyodere walakin malaka hono adi kun kon katini kunto kiya gonga ga monturum paini sina ngana ille ne miniminga kun toron kadi ha walli watti vim pani walli hon paini ke jamane hana allo 2009 di ke jam palle ke jamane ro ke allo duna suka ne 2009 di agati wa kun kaga hoyinu nyana ya ri annama ni mundu nanya hoy ma minimi ti kumana manan kibabi ata gillanna nafila Allah danga ni kenta kanda man nan qur'anan kara man nan dar sun kara an na liti ka ta hunu 2009 ni ni ya gonga ha sunen ko to ke ya ha no kuy goy do ma nyana ti kunga asange nyana e 90 ke no ma tu 97 nan man 96 kana ara kunya na ti kunga talle na ikunna gunne nyadi kem pa di ke television bi ma ga bo telephone bi ma ga ikunni mo gon ni di ga ta ga lenya na ko lengi kun ma sina nyille ne ga jan ka ga luri sina nyille kun ta da walakin zinu kun yugo nu gollen tadi sa to karanu immenu dogora o karana kammo imati illa gumbun kalli na dirawa makan vende 20 septembre ke 20 septembre asu kamante ni banenya asu ni banenya jamana nden panda sange ke asu ni banenya asun ta gemme o sallu e eh, eh asun ta asun ta gemme to jamana ndi dudu al yawmul watani anta gemme asu ni banenya anta gemme anta gemme اذا ابن تيميه شره النغندي وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه على ان حصول تشبه لا يشترط فيه القصد فانه يمنع منه ولو لم يقصده لكن مع القصد يكون اشد اثما ولهذا قال شيخ آه، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ولو لم يقصده اتي ابن تيميه كيف كان قوانتنا وين اوانيانا haranga ما kare kare nan du قوانتا naguya nkanga na gare gare na duka wancan na ko ko to junuba dinan tanga ma gare gare ka idan fal hadar kull al hadar lenturo ado kumbane ono mo gonto asiri siri siri siri siri lenturo gumbane gumbane kende ono mo gonto asiri siri siri siri siri siri siri siri ha aha aha Allah nta iya ga taw kan do ko kile anu ngantar na anga taw no tikkiyai maka hay ha kile antanonga en eh, kama kanya fe tinonga de kenya hay de makanya fe ti de ha eh makanya fe ti horon horon kan tati no koton dem palle otina gara ga saka non dia to sanga na taw kanu ko dambe ga di de mana nyakalu nyakineo ikutta ka tunun nan ti saka ganta dale kumpa simman anta ni kunya dema wallan ta huni kunya a eh nan daga ku ga non ga ni anga to wono ga de kun ta mun da gollin ko ta imme garni kun na mun dan to kira na kanu kuriya kun so non kanu nga <laughs> ha ora de kun kun eh, na mun don to ko zakka kanu ga da golle me ma ha est ce que wadi nan nan ambi digilla kan ta ka aha eh andar eh, kana ambi digindi sada ambi jabu eh, anga ne ka ke nan ho ke nya ma haran metabinde bitigi de jane ndara mbate ho ndara wata annan bitigi jadi annan bitigi mo gon curondi me ki sanga ngana di kota me gollu gona da Allah ta kunda barni annan gollu na bar an angan kawa no kube sella na angan kawa baga zunu be nusi dina angan kawa kube mo ini anta kon tono golle yo manyi maga gana kanu nan kahiya de eh walla ganga ngaran kanyon juru mu kaje ngama doru nganda so ni denga ngai tanga hita na hita kupe garar hanga awa sununa tanken do fetin ta hoyi العاشرة لا نذر في معصية العاشرة تم دي لا نذر تكنت في معصية ألم كتين الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك تم نبانا لا نذر تكنت لابن آدم هذا مرم من لغني فيما وانده كبه لا يملك أغن تكمرنا dan kebe hakene ke kumbane o ko kirso anu mo gontu o maga killengu ni yagarundo le munun kani o ko ano mo gon siri siri siri o ko be ni ka nga an me ga na nya nyaganga la sak lemunu na nya na nya an kan na gana tiya garunda kada lemunu nya ka gani ramulliya mm. a ah, idi ya kan dungarulliya gonga anda nga kitenda an ni na nya nga.